da ta ci ga maganinta in ji malam. Wannan ya ce, Assalamu alaikum malam, ina neman taimakon taimako kan maganin ‘yata da kuma addu'o'i yarinya na ba ta da lafiya ba ta ji ba ta gani ba ta dafiya kuma, kuma ba ta magana duka. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi. kuma ya ce ko ta ce tana neman magani a ƙa'ida idan mutum yana da majinyaci daga cikin abubuwa da muke asara na sunna shine idan ana jinyan mara lafiya daga cikin hanya mafi sauki da ke sa a samu waraka shine in ana jinya a yawaita ba da sadaka akwai hadisi ingantacce cikin littafin sahihul jami hadisi na 3358 da manzon Allah tsira da aminci tabbata gari shi ke cewa dawaw mardakum bis sadaka. ku rika tritin marasa lafiyan ku da yin sadaka in kana da mara lafiya kana jinya sunna ne a lokacin da ake jinyar mahaifi ne ko mahaifiya ko iyali ne ko mai gida ne ko ɗa ne ko ya ne ya zama akwai tsari na ba da sadaka a bangaren jinya ya zama duk gari da yawa wayin an samu hali ko da ba halin yin babbar sadaka za a yi sadakan abinci ko sadakan ruwa ko da ɗan ledan fiwa watan nan mai guda goma ko ashirin a saya sai a bada sadaka a matsayin Allah subhanahu wata'ala ya ba wa marar lafiyan nan lafiya wannan iya da tasiri matuƙa da gaske wajen samun waraka annabi ya ce dawo mardakum bis sadaka ku rika jinyan marasa ku da ba da sadaka a cikin wani hadisi a cikin silsila sahiha hadisi na 2273 cewa yayi idan kuka ba da sadaka kuna jinyar marar lafiya gwargwadon wannan sadaka da kuka bayan Allah ya karbe ta to zai ɗauke wa marar lafiyan cuta gwargwadon nauyin sadaka da darajarta so da lokacin da cutar ta zama tana buƙatar sadakan naira misali dubu ɗari biyar sai kai sadakan abin da ya kai dubu biyar to za a takaita masa cutar nan na kamar naira dubu biyar ɗin in aka yi sadaka ta kai dubu goma za a takaita in kuma cutar daman duka sadakan da take bukata bai wuce na abin da ya wuce naira dubu ɗaya ba sai ka ba da dubu ɗaya ko dubu biyu shikenan insha Allah ta'ala sai ga Allah ya bashi lafiya akwai Sheikh Jibrin rahmatullahi alaihi cikin alfatawa shar'iyya fil masail at-tibbiyya sa na shari'a cikin matsalolin likitanci juz'i na biyu shafi na goma sha biyar yana cewa as-sadaqa ilajun mufidun wa nafi'un yace sadaka magani ne mai amfani da amfanarwa in ana jinya amfanin sadaka idan kana jinyar mara lafiya Allah ne kaɗai ya san amfanin sadaka don haka ya ce magani ne da ke da tsananin amfani lokacin da ake jinyar mara lafiya a yawaita ba da sadaka wani lokaci sadakar duk abin da za ka bayar bai wuce ma ɗan ledan fiwa wata na naira biyar ba amma sai Allah subhanahu wata ya sauwaka masa wannan jinyar da yake dalilin wannan ko Allah ya sauwaka mata wannan jinya da take dalilin wannan shi yasa sunna ne idan ana jinyan mara lafiya a yawaita ba da sadaka idan muka duba cikin siyaru alamin nubala na imam zahabi rahimahullah juz'i na takwas shafi na ɗari da bakwai wani mutum ya zo ya samu abdullahi ibn mubarak rahmatullahi alaihi abdullahi ibn mubarak ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai ne manya-manyan tabi'an manzon Allah wanda suka zo bayan sahabbai kenan ya zo ya ce imam zahabi ya ce kafata take da cuta ta ulcer an san ana ulcer ya kafa ko shine bleeding da za ka ga kafa ta bude wajen gwiwa ta yi ta fitar da jini shekaransa bakwai yayi yana jinya kafarsa na bleeding kullun jini take zubarwa yace babu wani likita da ya san magani da na samu labarinsa ban je wajensa ba babu wani hanya da ake bi na a nemi magani don a samu sauki da ban je wajen ba yace shekara na bakwai duk abin da na mallaka ya kare a magani duk lokaci na kare tafiye-tafiye daga ƙasa zuwa ƙasa neman magani kuma har yanzu gashi yana yi ya gaya ibnu mubarak yace, ko akwai wani maganin da zaka yi sai ya ka gwada maganin sadaka Yace ce a'a sai ya ce to ai annabi ya ce dawo mardakum bis sadaka ku rika jinyan marasa lafiyan ku da bada sadaka me ke faruwa sai ya ce me ke damun ka Yace jini yake zuba Yace ce to tunda zuban jini ne sai mu duba wata sadaka da kai kuma za ka je ka zubar da wani abu a matsayin zuban jinin sai Allah ya ɗauke maka wannan dalilin wancan sai ce yanzu shawarin da zan baka ka nemi kuɗi a je garin da babu ruwa suke cikin kunci a tona musu rijiya Ka ga rijiya tana zubar da ruwa ko to sai mu fatan Allah zai tsaye da jinin ka kwatankwacin ruwan da ke zuba kuma lalle jinin ka ai bai kai ruwan rijiya yawa ba gabanin ka zubar da bokiti da za a iya ɗiba bokiti ɗari a rijiya me ke faruwa wannan bawan Allah ya je ya tona rijiya bayan ya tora ya tana mutanen gari ya ce ga cutar da ke damunsa amma ya tona musu wannan don Allah ya bashi lafiya aka zo aka fara ɗiban ruwa ana ɗiban gugan farko zuwa na biyu sai Allah ya tsaye da jinin da ke zuba a kafarsa kuma har ya koma zuwa ga Allah bai ƙara samun wannan matsala na zuban jini a kafar ba shine manzo Allah ya ce ku rika jinyan marasa lafiya da me da ba da sadaka ku rika kokari kuna yin sadaka a lokacin da kuke jinyar su insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku lafiya baya ga wannan akwai ta kissa da ta faru ita ma ta zo a cikin sahihu targhib wa tarhib hadisi na 964 wanda imamul bai baihaqi rahimahullah kawo asar ɗin sheikh muhammad nasir al-albani rahimahullah ya ce asar ɗin sa ingantacce ne amma ba marfu ba ne ne wato abun ya faru a zamanin waɗanda suka zo bayan sahabbai sun wuce abun ya tabbata cewa an samu wani babban malami da ake kiransa ainihin imam hakim abu abdullah rahimahullahu ta'ala mai ke faruwa yana da matsala na haka kawai fiskarsa take fitar da jini da kuraje masu muni wanda duk wanda ya ga fiskar baya iya ƙara kallonta kana kallo sai dai ka ɗauke kanka kana ka saboda babu abin sha'awa a kallon fiska da ya shiga cikin halin kakani kayi aka yi duk magani ya gagara sai tafi neman addu'a sai roƙi limamin su na juma'a sunansa abu usman as-sabo ne rahimahullah amma a roƙa masa addu'a liman ya hau minbari ranar juma'a yayi bayanin ga cutar da ke damun dan uwanmu amma yana roƙon addu'a don Allah aje amar addu'a wata baiwar Allah salihar baiwa sai ta ɗauki abin da muhimmanci tana koma gida ranar juma'a sai ta fara addu'a bayan la'asar zuwa faduwar rana lokaci ne da Allah yake karban addu'a ran juma'a insha Allah ta'ala ta yi addu'a sosai bayan ta yi da dare sai ta kwanta a mafarki ta ce sai na ga manzon Allah salam na cewa a cewa Abu Abdullahi da ke da matsalan nan ya je ya yi sadaka na ruwa tana zuwa sai ta gaya wa liman da juma'a ta zago ka yi umarnin addu'a na je ina amma ga abin da na gani a mafarki man ra'ani fil manami faqad ra'ani kuma babbar malama ce ta ce duk siffar manzon Allah shi na gani a mafarki ba abin da ya kama da shi ba me ke faruwa a daidai lokacin ta ce? aka gaya liman juma'a ta zago ya gaya wannan bawan Allah cewa ga abin da aka gani a mafarki cewa ka je kai sadakar ruwa wannan bawan Allah ya je ya samu irin system na kulin ruwa na zamanin su kamar a ce fridge kenan na wancan zamanin ya saka a kofar gida da ke sa ruwa yayi sanyi aka sa ruwa sai ya ce zai rika shayar da mutane ruwa a kofar gidansa cikin taimakon Allah aka zo aka fara ɗiba ruwa duk mai wuce sai ya tsaya ɗan tari kofi ɗaya na ruwa sai ya sha sai ya wuce dalilin wannan ya ce yana fara yi a ranar farko rana na biyu shi kenan sai duk abin da ke fiskar sai ya ɓace. babu wani abin da ke damunsa tsawon lokaci ya ce bai ma sake tunanin yana da wata cuta ba so shi yasa mu rika yawan yin sadaka daga cikin sadaka muhimmiya na abin da ke da alaka da jinya sadaka ruwa na da muhimmanci tona bohol tona rijiya jan famfo da makamantansu wanda bai da halin ya sayi ruwan ko da ledodi ne ya bayar katon ɗin faro ne katon ɗin kaza ne na ruwa ya bayar sadaka mu yawaita ba da sadaka ruwa idan muna jinyan iyayenmu ne iyalanmu ne ƴaƴanmu ne manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yi umarni da haka yin haka insha Allah ta'ala zai ba da sauki Allah subhanahu wata'ala ya kara mana lafiya da imani